بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين dukan godiya ta tabbata ga Ubangiji Maɗaukakin Sarki, ira da amincin Allah tabbata ga fiyayyen halitta, mu, manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwarmu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka sanya mu cikin cetonsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa suka kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara za mu ci gaba da karatun wannan littafi namu na sharhul usul talata, wanda Muhammad bin Abdulwahab ya wallafa littafin ka na al talata, sannan Muhammad hassan al-Misri ya mishi sharhi wanda muke karantawa a wannan masallaci namu na tunawa da Sheikh Ibrahim Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan Faje cikin jihar Kano wannan shine darasi na ɗari da saba'in a yau Alhamis talatin ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da talatin ga watan januwari dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ban manta ba yau za mu tashi a cikin shafi na ɗari hudu da tamanin da uku inda muke magana akan maqamul ikhlas mun zo kan gabar inda malam yake faɗa mana al-ihsan yana da matsayi guda biyu mataki na farko mafi kokoluwansa shine ka bautata ma Allah kamar kana ganin sa mataki na biyu shine matakin ikhlasi shine idan baka ganin sa to shi ubangiji madaukakin sarki ka halarto cewa shi yana ganin ka za mu tashi inda malam ya kawo mana ayoyin alkur'ani a satin da ya wuce ya ce Allah madaukakin sarki ya ambaci irin wannan ma'ana fiye da waje da dama a cikin alkur'ani wanda muka karanta ayar cikin suratu yunus wanda Allah yake cewa wa ma takunu fi sha'anin wa mata tatlu min yau za mu tashi a aya ta biyu wa qala tabaraka wa ta'ala malam yace ubangiji madaukakin sarki ya ce wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka dangane da ni ka kulka ce inni qarib lalle ni ina kusa da su ujibu wata da'i idza da'an ina amsa roƙon mai roƙo idan ya roƙe ni mun ce darasi na ɗari an ƙara tunatar da ni ɗari da ne falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ubangiji madaukakin sarki yace su roƙe ni zan amsa musu duk abinda ka roƙi Allah ya zamanto cewa su rinka roƙon ubangiji madaukakin sarki kina imani da shi domin Allah zai shirya da shi kaga wannan ayar ma tana nuna kusancin bawa ga ubangiji shi yasa yace inni qarib to tunda kai Allah ya ce yana kusa da kai to kika halarto yana kusa da kai din wa qala tabaraka wa ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace wa tawakkal ala al-aziz rahim kai tawakkali ga mabuwayi mai rahama alladhi yaraka hina taqum wanda yake ganin ka lokacin da kake tashi kana sallah kana ibada ko kana kaiwa da kawowa wa taqallubaka fi sajidin kuma yana kallon jujjuyewarka jujjuyawarka a cikin masu yin sujjada wato kaiwa da kawowarka da kake ubangiji madaukakin sarki yana kallon ka innahu huwa samiul alim lalle ubangiji as-sami'u mai ji ne al-alimu mai ilimi ne wa ghairi zalika min al-aya ayat da kuma waɗansu ayoyin da yawa wanda suke maganar cewa Allah madaukakin sarki yana tare da bayinsa da iliminsa da kuma kulawarsa to sai malam yace fa awliya'ullah waliyan Allah almuttaqun almuslimin Waɗanda suke masu jin tsoron Allah masu kyautani kuma Ladina amanu billahi azza wa jalla sune wanda suka yi imani da Allah wa bi ilahiyatihi kuma suka yi imani da kadaitarsa da bautarsa shi kadai ne abun bauta wa rububiyyati kuma suka yi imani da cewa shi ne mahalicin komai mamallakin komai mai sarrafa komai wa asma'i suka yi imani da sunayensa kyawawa wa sifatihi da sifofinsa madaukaka wa faraduhu bil ibada waliyan Allah su ne waɗanda suka kaɗaita Ubangiji maɗaukacin sarki da ibada, mahabbatan saboda tsananin ƙaunarsa wa tazallulan da kuma kankan da kai wa khawfan da tsoro wa raja'an da kwaɗayi wa raghabatan da kwaɗayin abin da yake hannun Allah wa rahaba da kuma jin tsoron abin da yake wajen sana azaba wa khashyatan kuma suna tsoron ubangiji madaukakin sarki wa khushu'an kuma suna khushu'i wa mahabatan kuma Allah madaukakin sarki yana da kwarjiri a wajensu Wata ta'ziman kuma da girmama shi wa tawakkulan alaihi kuma suna tawakkali a gare shi wa iftiqaran ilaihi kuma waliyan Allah sune waɗanda suke mabukata zuwa ga Allah wa istighna'an amma waku, wanda ga baki ɗaya suka wadafi da duk abin ba Allah ba wattaquhu kuma suka ji tsoronsa bimtisali awamirihi wajen misiltuwa da umarninsa wa ba suka wa mahabbatan wa marbatihi kuma awamirihi wa mahabbatan wa marbatihi kuma suka so soyayyarsa da kuma yardarsa wa tarku manahihi suka hana duk abin da ya hana suka bar duk abin da ya hana wa mujibatu sakhtihi da duk abin da yake wajabta kushinsa sirran a sirrance wa alanin a bayyane wa zahiran kuma a zahirinsu wa batinan da batininsu ƙaunan a cikin maganganunsu wa amalan da ayyukansu wa atiqadan da kuma abin da suka kudurci wa tash'arat qulubuhum zuciyarsu ta yi filin ta ji wa nufusuhum da zukatansu ihaqata Allah azza wa jalla bihim ubangiji madaukakin sarki yana zagaye da su ya riske su ilman da iliminsa wa kudratan da kudrarsa wa lutufan da lutfinsa wa khibratan da kuma khibrarsa experience yana sane da su bi aqwalihi yana sane da dukkan maganganunsu wa niyyatihi yana sane da dukkan niyoyinsu wa asrarihi da dukkan sirrinsu wa alaniyatihim da dukkan abin da ya bayyana da gare su wa harakatihi da dukkan kaiwa da kawo kawowansu motsinsu wa sakanatihi da kuma zamansu ba su motsa ba wa jami'i ahwalihim da dukkan halayen shi kaifa amilu Allah ya san me suka ya suka aikata wa aina amilu ya san a ina suka aikata wa mata amilu kuma ya san yaushe suka aikata fa kana amaluhum khalisan lillahi sai zamanto aikin shi ya tsantsanta domin Allah muwafiqan li shar'ihi ya dace da shari'ar Allah manaqan bima ja'at bihi rusuluhu kuma yayi daidai da abinda manzanninsa suka zo da shi wa naqaqat bihi kutubihi da kuma abinda littattafansa suka furta mustahadirina zalika liqulubihi duk wannan suna halarto da zukatansu nafizatan fihi basairuhum wanda idanuwansu da basirarsu tana zartar da tana zartuwa a cikin haka fa akhlisu lillahi al'amala suka kadaita Allah wajen aiki wa raqabuhu kuma suka kula da shi muraqabata man yanzuru ila rabbih irin muraqabar kallon da wanda yake kallon ubangijinsa kular da wanda yake kallon ubangijinsa li kamali ilmihi saboda cikar ilimin su bi anna Allah yanzuru ilayhi cewa Allah yana kallon su wa yara halahum Allah ya san halin da suke ciki wa yasma'u maqalahum yana jin maganganun su fa farahu an-nufusa baina yadayhi sai suka jefa rawukansu a gabansa wa asbalu bi kulliyatihim alaihi suka fuskance shi gabaki ɗayansu waltaja'u minhu ilaihi suka guje wa kowa suka fashe zuwa gare shi wa azu bihi suka nemi tsari da shi minhu daga duk abin da ba shi ba wa ahabbuhu suka so shi min kullu qulubihim daga dukkan zukatansu famtala'at bi nuri ma'rifati Zuciyarsa ta cika maƙil da hasken sanin Allah falam tattata li ghairihi ba ta yalwatu ba ta ba da kafa ga wani Allah fa bihi yubsiru da Allah suke kallo wa bihi yasma'un da shi suke ji wa bihi yabshun da shi suke kama abu wa bihi yamshun da shi suke tafiya wa bi ru'yatihim yuzkar Allah ta'ala da an gansu za a tuna Allah wa bi dhikrihi yazkurun kuma da ambatan Allah ake ambatan su kaga duk wannan malam ya takaito mana rairayo mana abinda malaman ilmun naf ko malaman tarbiyya ko tasfiyatun naf suka fassara abinda ake nufi waliyi ko suka fassara abinda ake nufi wannan na Allah ne in aka ce kai na Allah ne to ka duba waɗannan ababen da baki ɗaya ka auna kanka a cikin su in ka duba wannan fakara da muka karanta za ka ga ta yi samarayi ɗin ta taƙaice rayuwar ɗan adam ga baki ɗayansa zahirinsa da baɗininsa ya koma ga ubangiji maɗaukacin sarki tunaninsa ayyukansa zamansa tashinsa baccinsa harkokinsa gabaki ɗaya maganganunsa da ayyukansa ga baki ɗaya yana yi domin Allah zuwa ga Allah da neman yardar Allah wannan su ne waliyan Allah abin da yake bakinsu shi yake aikin shi yake cikin ayyukansu, shi yake zuciyarsu, da ganinsu, da jinsu, da sauraron da tunaninsu ga baki ɗayan suna yi ne a bisa neman yardar Allah wannan shine kwakwalwar bawa ya yanke kowa kowa ya kama ubangiji maɗaukacin sarki wanda kuma kalla a cikinmu a samu irin wannan wannan daraja ka kai wannan daraja in kana ji ana cewa bayan Allah na gari bayan Allah amintattu su ne wanda suka kai wannan daraja shi yasa in kana karanta labarin su zaka ga cewa zuciya ba dan an yi su a tarihi ba an rubuta ba ɗaya ba biyu ba littattafai sun zana ba littafi ɗaya ba ba littafi biyu ba da kusan ba za ka iya gaskata irin rayuwar da suka yi ba saboda rayuwa ce baki ɗaya da babu shakin babu girgiza babu wani abu gwagwarmayarsu da shugabanni gwagwarmayarsu da mutane zamantakewarsu a gidansu da abubuwan da suke haka suka yi in ka duba sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam su ne mafi ƙasƙoluwa da suka cika wannan ba ma manyan sahabbai ba yara matasan sahabbai da suka yi saura a duniya ta abdullahi bin zubair ka je ka duba kissa abdullahi bin zubair da marwan ibn abdul malik da hajjaj bin yusuf ka ga tsayuwan daka da ya yi ka duba kissarsa asma binta abubakar babarsa ka duba kissarsa da yar abdullahi bin zubair din da danginsa ka duba da malaman zamanin abdullahi bin zubair da suka iya tsayawa wajen tabbatar da cewa kuma wanda yake munaza'a da su ba sun san cewa ba ya shi marwan bin abdul malik ɗaya daga cikin gwamnoninsa na makka na hijaz da ya yaki abdullahi bin zubair ya kai shi bango aka hajjaj ya sa aka kashe shi shi ma ɗaya ne daga cikin gwamna shi ma hajjaj gwamna ne ya zo ya tsaya kuma aminin hajjaj bin yusuf ne kusa da shi yake a komai amma da ya zo ya tsaya a gaban gawarsa ya faɗa yake ba wata mata a wannan zamanin da ta kai ya kai kuma ya kasafe su ba wata mata da ta haifi wanda ya kai ya kai ban taɓa ganin mutum mai tsoron Allah ba yanzu ban ƙasa irinsa mai azumi mai neman yardar Allah mai ikhlasi ya faɗi abubuwa da dama Hajjaj bin Yusuf ya kalle shi ya ce kai muna yaƙin mutum mun kashe shi ka tsaya gaban gawarsa kana faɗa kuma a bayyana mutane suke gani ya ce wallahi ko Marwan ibn Abdulmalik shugaba in na faɗi wannan a gaban shi ya tabbata kuma yanzu Hajjaj ya taho wajen Marwan ibn Abdulmalik ya faɗa mushi ya ce fa abin da ɗaya daga cikin gwamnoni yake faɗa Da haka ka cire shi daga gwamna kuma abin da ya faɗa mu ko kai na faɗawa a gaban ka ta yarda da haka Marwan ibn Abdul Malik ya ce wallahi na yarda da haka amma laifin ta ɗaya da ya faɗa a bayyane mutane suke ji. to in haka ne aka san mun yarda da haka dan ni kuma za mu yaƙe shi har mu kashe shi haka na yarda a cire shi to kaga bayan Allah da suka yarda da gaskiya suka san gaskiya mukamin da suke da akwai duk yanda ta kai da gaba da dinai zai hana su su faɗi gaskiya ko da a gaban wane ne ko da za su yi asarar mulkinsu da shugabancinsu to yanda za ka fahimci tsayuwar daka da suka yi malaman musulunci da bayan Allah da kake ji ana ambatan sunansu to in ka karanta wannan gabar sai ka ga cewa shine sirrin abin da yasa kaka kai wannan mataki suka zama muttaqunal muhsinin suka yi imani da Allah ta kowace fuska suka zama to tun wadatu da kowa umarninsa shine mafi soyuwa a wajensu neman yardar su shi yardar Allah shine mafi girman burinsu su wani abu da zai kai su ga fushin Allah a sirrance ko a bayyane suka ƙaurace mushi zahirinsu ya daidai da batsuninsu aikinsu ya daidai da maganganunsu maganganunsu suka dace da abin da yake cikin zuciyarsu ga baki ɗaya zuciyar da tunaninsu suke ganin ubangiji maɗaukakin sarki yana zagaye da su sun san yana da iko da ilimi a kansu ya san niyoyinsu ya san dukkan faɗi tashinsu zamansu da tashinsu ya san me suka aikata a ina suka aikata don me suka aikata yaushe suka aikata ya ga gabaki ɗaya sun fuskanci ubangiji maɗaukacin sarki murakabar kula da al'amarin Allah a wajensu ya fi kula da abincin da za su ci da iyalansu da harkar kasuwanci da mulkin su da duniya ga baki ɗaya fara fuskanto da Allah a duk abin da za su yi Shi ne babban abin da yake gabansu fiye da kowa da komai a duniya suka yarda duniyan nan gabashi ɗaya ta Allah ce kuma ga Allah za su koma suka fake ga Allah suka bar duk wanda ba Allah ba suka nemi tsarin Allah akan duk wanda ba shi ne Allah ba sai zamanto da jinsu da ganinsu da abin da suka taɓa da abin da suka faɗa ga baki shi wannan suna yi don Allah don neman yarda Allah a Allah ya datar da maganganunsu in suka faɗa wannan maganganun suke tabbata tamkar wahayi aka yi ka duba Sa'idu bin jubair maganganun da yake faɗa a da lokacin da ya je wani wani malami masani da komai da komai masanin ilimin taurari masanin ilimin firasa me za a yi gaba masani da al'amura a jaji da ya tsaya a gaban shi ya ce menene ƙarshe na ya ce karshen ka wani ne bayan ka mutu kuma shi zai kashe ka haka malamin ya faɗa hajjaj hajjaj ya bushe da dariya a jaji bin yusuf ya ce ka daina mun tatsuniya in ya mutu kuma zai kashe ni ya ce shi zai mutu kuma shi zai kashe ka za ka kashe shi kuma shi zai kashe ka kaja ce ce ta yaya yake saboda sifili, siffanta mun shi yake ba zan iya siffantawa ba amma dai wani mutum ne na Allah yace to ba na alamun shi a cikin mutane in ga yadda zan yi yace alamunsa ya bar komai na Allah duk abin da ya faɗa tabbata yake zarkuwa yake a ban kasa kuma za ka yi gwagwarmaya da shi wane ne a ina yake ce malamin ya ce wallahi ba sani ba Ya ce ba dan tsufan ka ba ba dan shekarun ka ba kana gab da mutuwa da na riga mala'ikan mutuwa da takobi na zuwa gare ka amma kash ya zan yi gara in kare mala'ikan mutuwa in na kashe kama kamar na kashe wanda ya zo gab ya fito ya tsaya hajjaj ya wannan mutumin ya sa ni cikin tashin hankali wanda na kashe shi zai kashe ni ta kai wannan har in koma ga Allah ya bani abin da na rasa ya yi fassararsa ko mutane suka ce sa'idu bin jubair lokacin da ya zo kashe shi shi ya kashe shi domin ya ce ya yi addu'a addu'ar da ya ce daga kaina kada hajjaju ya kashe kowa ya Allah kakka sallata hajjaji bin yusuf ya kashe kowa bayan ya kashe ni ka sa mishi firgici da tsoro bayan ya kashe ni to ko bayan ya kashe sa'id bin jubair bai samu damar kashe kowa ba cikin firgici da tsoro yana ihu a haka ya mutu wannan firgicin shine abin da yake nufi ya mutu kuma ya kashe shi to waɗannan bayan Allah in kana karanta tarihin su duk sun samu wannan kuma sun nuna na Allah wannan shine tarihin malamai na Allah wanda suka san Allah wanda suke bin Allah ba mu ba yanzu da muke faɗa a kan duniya ake gwagwarmaya da mu wajen neman duniya me za mu hau me za mu ci me za mu sha wata riga za mu sa ya za mu yi wanda su malamai na Allah waliyan nan da ake nufi to su ne wanda ganin su ma yake sa ka tuna Allah su kansu zikiri ne in ka gan su za ka tuna Allah ba malamin da in ka gan shi sai dai ka tuna duniya ba saboda duniyar da ya shige ta a'a waɗanda in ka gan su sai dai ka tuna Allah saboda ka gan su kaga sima kaga siffofi na tsoron Allah da bin Allah da tsayawa a akan tafarkin Allah ko ba su girgiza don mai mulki ko don mai kuɗi ko mai bakci jabbarin mugun wanda zai gama da su wannan ba shi ne a su ba suna tinkarar rashin gaskiya da rashin adalci ko da wannan za ta yi sanadiyar rayuwarsu ba wani tawili da bebiyan ayoyi ya ta tawili malam kullum kana akhafu dararai ne azalimai suna zaluntar bayan Allah kullum kana cewa ya fi dama dama wata dama dama in za a fito a tinkari azalimai a tsaya da matafiya guda ɗaya ne kawai mafita wani magana a kan dararai mun gaji ba wani magana a kan dararai in musulmi za su yi sahu ya canza na mutanen kirki da mutanen banza kawai lokaci ya yi ne da za a yi sahu biyu sahun mutanen kirki wanda za su ceto al'umma wanda za su taimaki al'umma wanda za su fitar da al'umma daga matsala da kuma sahun mutanen banza ba ruwanmu bakinsu da baki-baki ba ruwansu da lalatanmu da wanda ya fi lalacewa duk su je su karkata a waje kada domin tamayar da sassai ne mutanen suriya haka suka nuna mutanen gaza haka suka nuna su fa kashe su ake ɗaure su ake rubuta gidajen su ake makarantunsu da komai ake rubutawa suka tsaya mu da ba yaƙi za mu ba ba bindiga za mu ɗauka ba ba wani zamu mu ba ba wani za mu yi faɗa da shi ba kai haka za mu ce ba mu so wannan tsarin ga tsarin da muke so ga inda za a yi shike nan ya dagare mu sai mu je mu ce muna da hujja a wajen Allah wallahi ba wani malamin addini da mai kishin addini da zai je wajen Allah a Najeriya a ce yana da hujja wallahi babu in dai mutanen Suriya a yau sun iya tsaya shekara goma sha ɗaya ana kashe su sanda suka yanto su in Gaza za su yi wata goma sha biyar ana musu lugudan wuta su fito yanzu kamar da a yi ba yau a ina suka mika su ilham yahud arbil yahud yahuda da suka mika ago a gaban gidan yahaya sunwar wanda ya zama toka don su nuna cewa yanzu aka fara ka duba yaran su mata ƙanana suna kadimu suna an kashe iyayensu an kashe kowa da kowa nasu amma yarinya ita ɗaya a family din su ta tsaya a rusashen gidan da aka kashe uwarta da ƴan uwanta tana cewa a nan sai dai a kashe mu saboda suna da aƙida suna da imani amma mu kawai takarkarin mutane da ba a furge muka sani sai kuɗi da neman kuɗi da bin ƴan siyasa ɓarayi ba abin da muka sani sai bin waɗannan azzaliman da bakin su da na PDP su da na APC su da na NNP su wane ne ba gurgumin za da kuɗin mu ya tsata ya zama yanda ya zama me zai ce ma wane ne wane ne ba da shi aka tare aka kashe ƙasar? ba wane ne wannan shi ne ƙalubalen da yake gabanmu babban matsalar da take gabanmu ba faɗa za mu yi da wani ba ba yaƙi za mu yi da wani ba ba cewa za mu yi a zanga-zanga ko a tada ƙasar haka za mu ce mun ƙiga tsarin da muke so a bi in ba abu ba ku zo ku yi ta tsarin ku mu muka je wajen Allah muna da hujja ba wani fasiki da asharari da zan sakewa kamfen a Najeriya babu shi ko miliyan nawa zai bani kuwa domin ba abin da zan iya cewa Allah ba ni da wani dalili in dai gashi a rayuwar mu muna ga wasu sun iya tsayawa akan gaskiya ana kisan su ana rushe tattalin arzikin su amma sun tsaya akan kabiyar gaskiya don ni da ba abin da za a mun ba zan tsaya zan tsaya ina ta wani a hakku da rarai ina ta bin wasu alzalimai barayi وفي صحيح البخاري امام bukhari imam عن bukhari ya fitar an عنه يقول دغ anhu yaqul daga abu huraira Allah shi قال da shi yace عليه وسلم sallallahu alaihi wa sallam manzala sallallahu alaihi wa sallam yace yaqulu ta'ala ubangiji madaukakin sarki yana cewa ana inda wannan abdi Allah ya ce ni ina inda bawa na yi zatona inda kai zaton ubangiji to haka zaka samu ubangiji in tana da hope da confidence da Allah zai iya to Allah zai iya kuma zai samu man mafita in lutari ne kai kana ganin wasu za su ma ba Allah ba to shikenan kana cikin matsala Allah dai ya ce ana inda wannan abdi wa ana ma'ahu idza zakarani ina tare da shi in ya tuna da ni in duk lamarinka akwai Allah to Allah yana tare da kai fa in zakarani fi nafsihi in ya tuna na a cikin ransa zakartuhu fi nafsi zan kira shi a cikin raina matukar akwai Allah a zuciyarka to Allah ubangiji madaukakin sarki tana tare da shi shi yana tare da kai wa in zakarani fi mala'i wannan kaji a can aqidar ka Allah ne ɗari bisa ɗari ya mamaye a zuciyarka to Allah yana tare da kai wa in zakarani fi mala'i in ya ya tunani a taron mutane me ake nufi taron mutane a taron gubarmayar rayuwa a kasuwanci ya tuna akwai Allah a siyasa ka tuna akwai Allah a aikinka na gwamnati ɗan sanda ne kai soja ma'aikacin gwamnati ne kai ko shugaban wata faransasar bi ne kai ko ka tuna Allah duk abin da za ka yi kai domin Allah Allah ya ce zakartuhu fi mala'in khairin minhu zan ambace shi a cikin taron mutanen da suka fi alkhairin inda ya ambaci Allah ba wai ana nufin ba kawai in zo cikin mutane na malawu in ce Allah Allah Allah yadda wasu suke fassara ina zikiri da ihu a'a fi mala'i a duk abin da mutane za su taru kai ya zama to kai na Allah ne ba a abu yarima a sha kiɗa kake ba in a ofis ne an san cewa ba za a zo ofis a kwankwasa da ciwatuwa ba ba wanda zai yarda in a siyasa ne an san cewa kai za a zo ma da magana da ba ta Allah ba in ma'aikata ce in a hukumar tsaro ne kai in a ɗan sanda kake in alƙali ne kai in lauya ne kai in a kasuwa kowa ya san cewa wane ba a zuwa mishi da magana banza da magana ba ta Allah ba ba sai dai a ce ku zagaye shi gida gidaje ne ɗan ƙauye ne ba zai fahimce ku ba saboda matuƙar ka shigo ciki to sai dai a yi dan Allah ko a bari to Allah zai ambace ka a cikin mala'iku shi ne khairun minhu ce ga wane na wani ma ka zama kawai kai kawai kamar kasa ko maciji duk inda ka je kalar za ka kawo hawainiya duk kalar da ka je da shi in ka shiga cikin ruwan tsorawa ka zama tsorawa in ka shiga girin ka zama girin in ka zama ja ka zama ja in ka shiga cikin fari ka zama fari sai ba ka da kadiya baka da principal da kake bi baka da mabadi a rayuwarka baka iya cewa ba kai manufar ta santa ta ta ta tara ta ta tsara ta ita kake bi wannan manufar ta Allah to su waɗannan bayin na Allah suna da manufar manufarsu duk inda suka samu kansu Allah ne wa in taqarraba ilayya bi shibri in ya kusance ni da ɗani ɗaya ya taƙarrabtu ilaihi zira'an to ni zan kusance shi gaba guda matuƙar ɗani ɗaya wato abinda da zarar ɗan abu ƙanƙanin ka fara bin kusantar Allah to Allah zai buɗe ma wa in taqarraba ilayya zira'an in kuma ka fi ƙarfin ɗani alaƙarka da Allah alaƙarka da Allah ta kai gaba guda taqarrabtu ilayhi ba'a to zan bi kirji guda ubangiji madaukakin sarki zai yi in zira'i ɗaya to girji guda in zira'i ɗaya ba a kuma da baki ɗaya abun guda biyu hannayen guda biyu kirji guda ubangiji madaukakin sarki zai kusance ka da shi wa in atani yamshi in ka zo wa in ya zo min yana tafiya a kai tuhu har walatan zan zo mishi ina sauri wannan ƙarshen kuma abin da yake nuna mana iya kusantarka da ubangiji to sai Allah ya lullunta kusantar shi zuwa gare ka taƙi ɗayan kai shi taƙi biyu zai ma wato abin da ake so kawai yunƙuro ko yaya ka tafi zuwa wajen Allah to ubangiji maɗaukakin sarki masafarka matakinka ko tsawon abin da yake tsakaninka da ubangiji Allah maɗaukakin sarki zai tsara faɗaɗa shi wanda ya fika ya fika a wajen Allah in kai a harkar ka ɗani ɗaya ne ka samu zira'i ɗaya to akwai masu zira'i wanda suka samu gaba ɗaya akwai masu wanda suka je in ka tafi a hankali kake tafiya wajen Allah ya zo ma da sauri to akwai wanda a guje suka nufi ubangiji madaukakin sarki wato menene tsakaninka da ubangiji kuma in aka ce tsakaninka da ubangiji a dukkan lamarinka ba fa a masallaci ba kan tsakaninka da Allah kawai ya kare a sallah da azumi da kake a'a rayuwarka ta yau da kullum maganganunka ayyukanka aikinka kasuwancinka sana'o'inka komai na rayuwarka me alakarka da Allah kawai dan ka ci abinci kawai kake yin sana'a baka da wata manufa sa duk wani ciwa-ciwa in yazo sai an yi da kai aikin gwamnatin ka kawai kana ɗan sanda soja alkali ma'aikacin gwamnati ɗan siyasa shugaba kawai don ka tara gida don ka tara kuɗi kai gidaje kake ko wani legacy ɗin da kake so ka bari na Allah ya ce ka yi bayan Allah na kwarai aka suke kusantar Allah wa fi sahihul bukhari aidan a sahihul bukhari yace an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga Abu Huraira Allah shi yarda da shi yake qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allah ta'ala qala ubangiji madaukakin sarki ya ce man adali waliyan wancan waliyan da muka faɗa masu tsoron Allah masu siffofin da na zana to su ne a nan Allah ya ce duk wanda ya yi faɗa ya adawa da waliyina faƙad azantuhu bil haqq Allah ya ce to na shelar yaki duk wanda ya taba bawan Allah duk wanda suka taba bayan Allah ba su kai ba alamar tarih duk wanda ya taba bawan Allah na gari tun daga lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda suka taba su utuba ina suka kai har ka zo lokacin kulafa wanda suka taba bayan har ka zo lokacin umara su umawiyun da abbasiyun har ka zo zuwa yanzu wanda suka taɓa bayan Allah domin da ka taɓa bawan Allah to ka yi shelar yaƙi shi yasa lokacin da za ka fara rigima da mutum lokacin da za ka fara adawa da mutum lokacin da za ka ɗaura zare da mutum babban abin da yake gabanta na farko ka fara bincike na Allah ne in na Allah ne ka bincike shi ka gani Allah ne mai gaskiya ne mai amana ne mai addini ne to samawa kanka lafiya ka kwance zaran ka sama kanka lafiya kada ka sake ka yi faɗa da wanda yake na Allah ko da wani abu ne ma baka fahimta ba ko ta kuskuren rayuwa ta haɗa ku da shi ko wani abu to kada ka sake ka ƙwalla yaƙi da shi domin ba ta shi kake yaƙi ba yanzu Allah zai shelanta ma yaƙi to ina wanda Allah ya ce fito mi fito na fito ko fito na fito Allah fa ba wai yanzu ka ka rushe ba a'a Allah zai gaggawa domin muke auna shekara ɗaya shekara biyu shekara uku na yi shekara ashirin ina tumurmasa shi ba abin da aka yi har yanzu ba ka yi komai ba ka fi minti biyar ba a wajen Allah don haka kyale ka yi, amma yana yakin da kai da ya san inda ya tare inda Allah ya tare kowa inna rabbaka labil mirsal tsayawa yayi yana madakata da kanka zaka zo wani zai gaina ta cutar bayan Allah amma lafiya lau ƙara kuɗi yake ƙara mukami yake ƙara sansa ake ƙara kyale shi duk wanda ka cuta ka cuta amma ka sani inna rabbaka labil mirsal Allah bai gaggawa ba ni ne ba ba kai ne ba ta'ala Allahu an zalika wanda in aka mun abu yau gobe nake so in ga na dau fansa shi Allah ba haka bai ke yace wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya ba abinda na, ya kusance ni da shi wanda na fi son abin min maftarkuhu alai biya da abinda na farranta mashi. farilla to Allah ya fi son ku kusance shi da ita kaka tsaya kana ta nafulfuli kana ta wasu abubuwa ba kai farilla ba su ne basic abubuwan da ya kamata ku kusanci Allah da shi sallah biyar a cikin jam'i azumin watan ramadan zakka in ka isa kuɗi kana da kuɗi hajji wani duk wani na abu da na farilla da aka farranta zumunci duk wani abu na farilla to ka kusanci Allah da aikata wannan Allah ce a habbu ilayya sigatu tafsir shi ya fi tsoyuwa a gare ni wa ma ya zalu abu bayan ka kai wannan ƙwaƙƙoluwa ta bin farilla sai Allah ce bawa na ba zai gushe ba kuma ya taƙarrabu ilayya bin nawafil yana kusanta da da na filfiloli wato yanzu ka gama da farilla yanzu kuma azumin nafila na litinin da alhamis sallah eh, eh, sunanin rawatib na sallah shafa'i da wuturi, sallar dare ka fitar da zakka kyauta da za ka yi kaza da kaza duk irin waɗannan nafilfili kuma ya zama to kana ta kusantar Allah da shi to in ya zama haka sai Allah ya ce hatta uhibbuhu hatta uhibbahu har sai na so shi sai soyayyar Allah ta karu a kanka saboda na filfili fa idza ahabbtuhu in kuwa na so shi na kaunace shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi sai zama jinsa da yake ji da shi wa basharahu alladhi yubsiru bihi in zama ganinsa da yake gani da shi wa yadahu allati yabtishu biha in zama hannunsa da yake kamu da ita wa rijlahu allati yamshi biha in zama kafarsa da yake tafiya da ita wannan me ake nufi da nan go ji gani hannu kafa wato ya zama to duk inda ka ga waɗannan sun yi aiki to neman yarda Allah ne domin akan muwafakar abin da Allah yake so suka aikata in ka iya ji abin da ya ji Allah ne yake so a ji Allah zai kare shi da jin duk wani abu wanda yake ba na Allah ba in ya taɓa abu abinda Allah ya so a taɓa, in ka ga ya tafi to tafiyan nan tana daga cikin abubuwan da za ta samu mai yardar Allah ne ya rike ga baki ɗaya harkat ɗinsa da sakana ɗinsa tafiyarsa da motsinsa zamansa baki ɗaya ya yuka kuma mutuwa ta zo ba a ɗagawa dole ta zartu to wannan inda yake saboda ya zama na Allah ko to shi Allah ya ce sai taraddudi saboda menene zai batawa wanda yake nashi ne to in ubangiji madaukakin sarki hatiman abin da ya yanke na mutuwa zai yi taraddudi ya ji bai ji daɗi ba saboda mumini to ina kai bawa da in mumini ya bata ma ko za ka ɓata mishi ya ji bai daɗi ba wannan shi ne abin la'akari da za ka lura ubangiji maɗaukakin sarki mutuwar da bawa zai yi mumini zai yi zai mutu ne zai tafi zuwa ga aljanna kuma kusancinsa ga Allah da zuwansa wajen Allah tsira ne da dukkan fitintunin duniya harewa ne amma Allah fushin nan jin da zai ji ba daɗi Allah ce sai shi ma ya ji bai ji daɗi ba da wannan to ina kai wanda kullum za ka samu mumini cikin tunani da masifa da bala'i to ya za ku yi da ubangijinsa aikin da yake na Allah na dole na abin da ya rubuta kowa kullu nafsin za'iqatul ya yi taraddudin shi to ina kai wanda kullum kai cin zarafin mu'mina kake da bayan Allah ta ya zai kyale ka ta Allah zai kyale su bitin Netanyahu Binyamin Netanyahu ta ya Allah zai kyale su ya sai ya karya kashin su yadda duk abubuwan da suke takama da shi a duk duk abin da suka faɗa wanda yake masoyinsu na kusa ya bayyana wa duniya ƙarya suke wannan kaɗai ya isa ba abin da ba a faɗa ba yau me ake ciki wannan kaɗai ya isa izina ka ga wanda suka riƙe suka riƙe Allah abu yana faruwa kai ka ce lokacin annabawa ne da ake ba mu tarihi duk abin da ake faɗa ɗin kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah su ce cikin wata biyu sai mun fito da duk kristinonin yakin da kun kama su ce amma su ce in za ku shekara ɗari da technology ɗinku na duniya ga baki ɗaya ba za ku iya fito da su ta hanyar sulhu sai abin da muka farranta muku su ce to a zuba mu gani su ce a zuba duk wani intelligent na duniya mossad ne cia ne cid ne na ingila na faransa duk wani intelligence da ya kawo duk wata na'urarsa ta bincike duk wani jiragensa na mai kan asiri duk wani mutanensa masu khibira da wanda suka ritaya da wanda suke kan aikinsu duniya ta haɗu domin a cika wannan burin amma daga ƙarshe dai ɗin sai abin da Hamas ɗin ta ce sada aka zo sai da sulhu ake fitar da su kuma lokacin da suka faɗa haka suka ce ana ganin da yawa wasu kasashen larabawa ma shugabannin kasashen dariya suke musu to wai ina za ku ɓoye na ji ana hira da wani abisira, irin almaniyun ina masu goyon su eh, shugaba sisi yana bayani har dariya yake cewa ya sa magana su to a ina sai dai in za ku tafi sama haka yake cewa amma yau dai gashi wata goma sha biyar sadda aka zo aka ajiye ministoci nawa ne manyan soji nawa ne suka yi rizayin suka fita yau dai abin da dai waɗannan da ake gani mustaba'afina fil ardi wa'inda ake gani kaskan inna ma nuridu an namunna ala allazina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin suka taho kuma wajen mutum miliyan ɗaya da wani abu suna kabbara suna kai kace suna ta halili aikin hajji za su suka nufo garurukan su garin da aka rushe suka nufo kowa ya kama filin gidansa a nan ya ajiye gado da bargo a nan zai rinka kwana ya fara gini kaga duk abin da kake karantawa abin da ake so da mutum kawai shine mu riƙe Allah duk matsalolin da muke samu mun bar Allah ne amma waɗanda suka riƙe Allah suna za su samu nasara kowa aka kashe ma amma daga ƙarshe suka ga Allah maɗaukakin sarki ya taimake su daga cin nasarar rayuwar mutum a ko menene sana'o'insa da aikinsa da menene ya zamanto akwai Allah a ciki to in ka zamanto haka ka bar wa Allah aiki wallazi yusabbibu al-asbab shi yake sabbaba sababi shi yasa malam yake zakarullaha ta'ala sun tuna Allah fa zakarahum ubangiji madaukakin sarki ya tuna su wa shakaruhu sun gode wa Allah fa shakarahum Allah ya gode musu wa tawallahu sun jibinci al'amarin Allah wa walu fihi sun yi soyayya a cikin domin shi fatawalla anhum shi ma ya ɗauki ya dauki al'amarin su wa adu a ada'ahu sun yi adawa da makiya Allah li ajlihi saboda Allah fa azana bil harbi yayi Allah yayi yayi shelan yaki man adahum duk wanda ya adawa da su wa ahsinu ibadata rabbihim sun kyautata ibadar ubangijinsu fa ahsana jaza'ahum wa ajzalahu Allah ya kyautata sakamakonsu ya yawaita shi abaduhu ala qadri ma'rifatihim bihi sun bautata wa Allah gwargwadon saninsa da Allah saninsu da Allah fa jazahum bi fadlihi wa zadahum ya ƙara musu da falalarsu kuma ya ba shi falalarsu ya ƙara musu lillazina ahsanul husna wa ziyada Allah ce waɗanda suka kyautata alhusna zai basu aljanna wa ziyada zai kuma musu ƙari a wani waje Allah ya ce hal jaza'ul insani illa al shin akwai wani sakamakon kyautayi in ba kyautayi ba da za a wa mutum sai kyautata Allah ya ce babu wani abin sakamakon wanda ya kyautata ba ce a kyautata mishi walamma zakara ahlul janna yayin da ya ambaci ‘yan aljanna wa ma wa'adahum bihi da abin da ya musu alkawari minan na'am na ni'imomi wa safahum na zalika a ihsanihim sai siffanta cewa sakamakon kyautata wasu ne suka samu wannan faqal yace innal muttaqina fi jannatin wa lalle masu jin tsoron Allah suna da wasu gonakai na aljanna wanda idanun ruwa suke ƙuɓɓugowa akhidina ma atahum rabbuhum suna karɓar abinda da Ubangijinsu ya ba su na ni'ima innahum kanu qabla zalika muhsinin domin kafin wannan sun kasance muhsinai masu kyautai sun mafassara insanahum sannan ya fassara kyautai kanu qalilan min al-layli ma yahdaun kaɗan a cikin dare suke kwantawa wa bil asharihim yastaghfirun kuma da asuba in ya taho suna neman gafar Allah wa fi amwalihim a cikin dukiyoyinsu haƙƙun akwai wani haƙƙi da suka ware lissa'il da duk wanda ya roƙe su wal maharum. da wanda aka hana ma dukiya kuma yana da kawaicin da ba zai iya roƙo ba shi ma sai sun bi shi har gida bai roƙa ba saboda sun san mabukaci ne sai sun je sun kai mishi wal husna allati wa'ada Allahu azza wa jalla wannan husna mafi kyawu domin husna da yake mafi kyawun da Allah madaukakin sarki ya musu alƙawari yace ce muslimin ga muhsinai fi aljanna ita ce aljanna wa ziyada ƙarin bayan aljanna hiya nazru ila wajhi Allah azza wa jalla shine kallon ubangiji madaukakin sarki bayan sun shiga aljanna sun tabbatar babu daɗin da ya kaita domin muminai in sun shiga aljanna ai sai Allah ya faɗa mu. akwai mai san ƙari duk kowa ya ce Allah shi kenan duk haɗa makka da san ka. an kawo wani geji da za a ce akwai abin da za a ƙaro ma ka kalli ubangiji ka ce ya Allah ne kuma na ƙari ainihin ba mu da sauran ba ma buƙatar komi Allah ya ce akwai to bari mu gani amma mu dai in dai abinci wajen zama mata masu hidima kayan ci kayan sawa kayan menene duk wani abu da ɗan adam yake bukata Allah mana. ya fi ƙarfin abin da muka yi tunani ma lokacin da muke bautata ma a duniya da haka babu wani ƙari da muke bukata a tsale mu ma haka shi maɗaukacin sarki ya ce akwai ya ce to mu gani su sallama wa Allah Allah sai ya yi sai su gan shi nan sai su ga daɗin da suka gani na ganin ubangiji sun manta da daɗin da suke ciki na da na aljanna suka yana to ashe ba a musu komai ba yanzu aka yi musu domin ai ganin ubangiji da idanunka wannan idanun da ka kalli Allah domin baka isa ka kalli Allah ba shi kansa sai an yi rehabilitation ɗinka sai an gyara ka shin ganin naka da ƙarfin ƙudurarka za ka iya kallon ubangiji ka duba annabi musa ba. me ya gani kawai jalla rabbuhu lil kawai Ka janni aka yi ba Allah ne ba ɗaya daga cikin haƙoƙin Allah ne ya sauka ya gani ya faɗi sumanni faɗi sumanni dutsen ya narke annabi Musa ya faɗi domin bai da ƙudura da zai iya gani idan ba zai iya gani ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi tashin shi aka yi saboda daraja ba a ƙuri ba kai shi aka yi na ƙarshe wajen ƙarshe saman bakwai ta ƙare aka nufi al'arshi aka nufi mala'ika jibril ma yace nan nake tsayawa ba wani mahaluki a duniya bai taɓa gitta nan domin ba wanda jazab jikinsa zai iya ɗauka sai ka ya rasulullah Allahu alaihi wa sallam ya gitta ya tsaya gafaka gashi da ubangiji madaukakin sarki ya bar amma da aka ce ka gansa yace anna arahu hijabu huno ya zan dan shi haske ne ya kare shi to a lokacin kuma aljanna an yi develop an gina yan aljanna kallon to za su iya to in suka samu damar kallon ubangiji to wannan kallon da kai na abun da ba kamar shi to shi zai bayu ya sanya ta cikin nishaɗi ka canza hamma ta aljanna in ka dawo ta rinka taɓa ka tana wai kai ne matan aljanna fa in sun dawo sai sun rinka kallo da masu hidima wai kai ne na ɗazin nan da ka fita da ka zama wani abu kuma daban ai tsirar da aka yi ma da abubuwan da aka yi ma don ka samu salahar nagartar iya jure ganin abin da za ka gani an fita da ɗabi'ar ka da kake wannan zai sa kowa ma ya manta da kai kuma ka ji wani farin cikin da baka taɓa jin shi ba yace kama rawahu muslim an suhaib an nabi sallallahu alaihi wa sallam fa yadda imam ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam imam muslim ya fitar ziyada din nan shine ganin ubangiji falamma kanu ya'buduna Allah fi dunya azza wa jalla yayin da suka kasance suna bautata a Allah ubangijin talakai a duniya ala wajhil hudur ta fuskar suna fuskanto Allah ka annahum yarawnahu bi qulubihim kamar suna ganin Allah da zuciyoyinsu wa na ilayhi fi hali ibadatihim suna ganin Allah yayin da suke cikin ibada iyahu kana jaza'uhum sakamakon su ala zalika akan haka annabi ila wajhi tabaraka wa ta'ala fil akhirah za su ga ubangiji madaukakin sarki a lahira ai a duniya karfin halartowarsu da karfin yaƙinin su ya zamanto kamar suna ganin ubangiji to wannan sakamakon ma ukhbira bihi anil mukaththibina alladhina rana ala qulubihim ma kanu yaktubun akasin wannan abinda aka bada labari su ko da suka karyata manzanni suka karyata sako rana ala qulubihim har zunubi yayi kanta ya mamaye zuciyar. ba inda alkhairi zai shiga dangane da abinda suke aikatawa fa qala ta'ala fihim sai Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da su yace kalla yace a'a innahum an rabbihim yawma idin la mahzubun lalle su dangane da ubangijin su ababan sawa hijabi ne ba za su ga Allah ba yace lamma kana haluhum fi dunya yayin da halin su a duniya at-takzib ƙaryata Allah wa aqabahum zalika at-takzib abinda wannan ƙaryatawa ya bayu da su ya bayu bayan ƙaryata da su tarakumur rami hanta ta taru ala qulubihim akan zukatansu hatta hujibat an ma'rifatihi hatta kare su da ganin sanin Allah wa muraqabatihi fi dunya da lura da ubangiji da kulawa da ubangiji a duniya fa kana jazaohum ala zalika sakamakon wannan akan haka an hujibu an ru'aytihi fil akhirah sai aka kare su da ganin su a lahira wa zalika qaulullah azza wa jalla wannan shine fadar Allah liyajzi lazina asa'u bima amilu domin a sakawa wanda suka yi gaza suka yi ba daidai ba da abin da suka aikata wa yajzi allazina wa ahsanu bil husna a sakan yawa wanda suka yi kyautai da aljanna Allah babu zalunci yanda kai a duniyar nan leƙowa kanka haka kake a lahira kowannen mu sai tunani ne kake tsakaninka da iyalanka da matanka da 'ya'yanka me kake da makotanka a kasuwarka a aikin gwamnatinka a siyasarka a shugabancinka tsakaninka da ubangijinka tsakaninka da bayan Allah wata tuwatuwa kake to wannan tuwatuwar in baka ce to ka sani sakamakon baki ne a lahira in ta gaske ne sakamakon gaskiya ce a lahira Allah ya ɗebe mana gabaki ɗaya uzuri ya faɗa mana wanda suka munana da abu bai muni za a sakanya musu wanda suka kyautata da aljanna za a sakanya mutu, to kai a wani kilas kake ana so ka kalli matarka ko ɗanka ko wanka ko shugaba ko kawai ka mujarrar kalli kanka wai yanzu in nan muna karatun nan in mala'ika mutuwa ya zo ya zare ranka a cikin suwan ne kake a cikin ɗan cuwa a kasuwa mai zaluntar mutane mai sace kuɗin mutane yawa mutane karya? to da ka kasance cikin maha'inta magulmata maƙaryata masu yaudara da zalunci to ka san a sa'ata to ka munana to Allah ya ce liyajziyal ladina asa'u bima amilu shi za a saka yan kakka ma je ka ga wajen lahira wai ka ce za ka ga abu mai kyau domin kai ba mai kyan kai ba ba yanda za a yi ka shuka masara ka je ka ce shinkafa kake so ko dan mahaukaciyar ina ne kai ba inda za ka je ka shuka masara ba yanda za a to ka yadda yanda tunanin ka ya baka ba yanda zan yi in shuka gero in je girban alkama na san ba zai yi ba wannan ma shi ma wannan ka san wannan abin da kake aikatawa shine sakamakon ka a wa qawluhu Allah yake rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kaga anan su bayan Allah sun nemi hasana a duniya sun nemi hasana a lahira domin sun san hasanar duniya ita za ta kyautata musu hasanar lahira in ta zama mai kyakkyawa a duniya ka aikata kyakkyawa to ne zai tabbatar ma da kyakkyawan lahira da haka mun gama babin al-ihsan wanda ya koya mana kyautata mu da imanin mu, shine al-ihsan daraja mafi ƙwaƙwaluwa duk wanda ya fice a harkar Allah to ya faɗa darajar ihsani ne ba mujarrad musulmi ne ba ko mumini kawai a imaninsa ya kyautata shi idan muka gama in muka zo sai mun shiga kuma gaba ta ƙarshe ta gaba ma'arifatun nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wanda ita ma gaba ce wadda take da muhimmanci yanzu duk abin da muka yi alaƙan mu da Allah to yanzu alaƙa ta la ilaha illallah da muka fara, to yanzu gaba ta biyu da zamu faɗa in mun zo al'aƙan mu ta shikri ɓangare na biyu ta Muhammadun Rasulullah. Wannan ita ce kuma kyakkyawar alaƙar ƙarshe. Mun zo kan wannan alaƙar za mu tashi, insha Allah fi mai zuwa ko satin sama. Kuma muna tabbatar muku da cewa satin da yake wani ɗan uwa da aka kafa majalisar nan da shi, da ya faɗa mun abin hasar da ya daga na tsaya yana tunani. Ɗaya daga cikin mu'assisun wanda aka asasa wannan majalisar da shi. ya ɗauko mun tarihi ya buɗa ya ce a cikin watan February 1985 muka zo aka share ƙofar gidanku aka share shagon da Malam Jibrin ya kafa aka kafa masallacin Tirayon ya ce yau shekara arba'in kenan. Wannan mu'assasa wannan bikin da aka kafa tauhidi shekara arba'in ana gwagwarmaya. da yawa daga cikin wanda aka yi ruwar mayar da su sun tafi shi kansa wanda ya fara zuwa a matsayin malami na farko a wajen Sheikh Jibril Umar Jibril sannan malamai suka biyo ya rasu Allah ya saka mishi da alkhairi Sheikh Jafar wanda shine malamin ƙur'ani da tajwidi da sallah da tarawihi da tafsiri shi ma ya tafi a nan zai koyar da ƙur'ani zai tarawihi izu biyu shi ɗaya zai yi tafsiri shi ɗaya in tahajjudi ya zo ya yi tarawihi izu biyu ya yi tahajjudi izu shida ya zo ya yi tafsiri shi kaɗai yana nan gun ana jifas mu ya sa in ya yi sujjada ya daɗe a sujjada to in ya taso in aka gama sallah haka zai ce jifar shi ake kai. shi aka yi wannan masallacin shekara arba'in a garin nan lokacin da aka kawo shi kai kace ma ba zo kafu ba guduwa muke in aka yi wani yunkurin sai dai mu yare yare mu yi baya da gudu yau ina suke ina alasiyanu ciyaman na farko Allah ya ji kansa ina su adam ina su ladan mu su lado ina su saji'un duk waɗannan wanda suka mutu ne ina su Atiku sakataren mu na farko wanda yana nan ina su Malam Hassan yawa daga wanda aka kafa su a nan bu waɗanda suke nan ma yanzu ma majalisun sa'adar Sa'id suna nan su Malam Awwal dan kumbotso in ka ganci ma suka ce da alaka a nan in an gama sallah sai an ƙwanƙwashe ne ina dan yara yara a gaba in yaran unguwa suka fito suna su raƙumi raƙumi lolo su raƙumi an zama limami aka ake waka mun kuma yara muna gaba sai mun yi dariya in an gama sallah kai dan me kuke dariya ana zagin malam to mu wakan ne a lokacin ma har birge mu take saboda tana shiga yara za su fito wajen goma ko ashirin fa kuma ta inda limamin yake ta daidai sitirar da za su wuce me ake cewa kuma ra kuma zololo ban dogo ne kuma an zama limami su wuce jifa da zagi muna zaune a nan a wannan lokacin wata yarinya ta wuce shek ya far ya kalle ni yace mun kaga wannan yarinya yace yar eh, ina ce nace yar eh, kasan lawi ce gidan eh, gidansu kaza yace duk lokacin da muka haɗa ido da ita sai ta zage na ba baka faɗa mana ba yace to ya zan yi faɗa mana da mun so nake in ga ta ina ce muka ce to shi kenan muka bi ta muka bincike ta a ƙasar nan da aka yi kwarin goro ta tafi can za ta yi ce fane muka bincike ta ba ta sake yi ba da aka yi wabar maya da mai gidan wanda ya kawo wajen wata ɗaya azumi gaba ke da a ɗaure kuma menene ba fi shi ya tafsirin ba alaji wanda sai ma ya mutu za mu yi bayani ba ma so yana nan yanzu sai alhaji ya tafi sai ta tafi kabari alhaji za mu wannan bayani in Allah ya sa in ko mun riga ta to shi ke nan irin na da aka yi mutanen da suka bada abinci ma anan ake ci lokacin ba a cin yankan miyar da aka yanka ta mashirkai nan ake ci kaga wannan gwagwarmayar tauhidi gwagwarmayar aƙida gwagwarmayar duk waɗannan da suka kafa wannan suka assasa wajen nan aka fara karatu da wanda suka mutu da wanda suke rayuwa wanda suka mutu muna ta addu'a Allah madaukakin sarki ya sa aljanna makoman suna nan da yawa malam Dr. Husaini likita gudun wanda suka baya. su ne masu ɗan kuɗi-kuɗi yana aiki a asibitin haƙori in ya zo a rana ɗaya ni nake an so abinci a cikin gidanmu sai an so plate na abinci guda talatin ashirin wanda duk kawai ke kun ba wanda ya sai dai kawai in ya bani kuɗin ya ce an so an abinci sai koma ya gefe in na sa kuɗin a biyu na shiga rana an so idan in ce ga abinci an so abinci dan wani zai zo a nan ya yi bai ci abinci kuma akwai abinci a gidansu amma a lokacin mun yi imanin ba za mu ci ba zai zo ya ta hamma bai ci abincin ba lokacin muna tsintsiya ɗaya ba wanda yake sayan nama ya fi shi kaɗai babu muna da wani irin mu tashi nan mu hau kurkura su abdullahi markaz a nan mu tashi mu hau hayi yadda ka san uwa ɗaya uba ɗaya shek jafar da shek jibril suna gaba yan mutanen mu sun cika baya mu da da ake ɗaukar mu kyauta ɗan azara ɗin nan shehu ko shehu azare zai dauke mu ni da duk wa'azin ƙasa ya gwammace mun shehu ya ce in hau banci kyauta zai kai mai dawo da ni za mu tafi haka za mu tafi mu je mu kwana a filin wa'azi ko shekara arba'in ana wannan gwagwarmaya Fatanmu wanda suka gida riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya ce aljanna ce makomar wanda kuma suke raye tun daga wancan lokacin har yanzu suka ba suke ba da gudunmuwa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa mu ma mu cika da imani Allah ya sa mu haɗu da su aljannatul firdaus waɗannan ƴan sabiquna sabiquna din Allah madaukakin sarki ya tashe mu gabaki ɗayan su har zuwa yanzu a cikin aljanna ya zal jalal wal ikram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh